الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kama tambana nan ku samu daya daga cikin ku sai yana karatu kuna ji magabata haka suke muzakara kar wani ji tsoron ya yi ko da shi wani gyara masa ya kuna zaune haka ba gari ba gari na gan kun taɓa yi ko kun taba yin haka ko ta ku yi shi wanda ya tunanin mutum abin hadisi zam ta ta hadisi Muhammad ibn Ala ko suke cewa na Muhammad ibn Ala na Abu Usama an Burayd bin Abdullah Ana Abi Burda Ana Abi Musa radiyallahu anhu du jisai na sinjiya muna mangana abdullahi ibn ukuba na abin musa alkunyan sa kenan qala kuntu inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ina tare da manzala, an gama gazatu hawazin hunain wa huwa nazil bi jiran bi jirana shi ya sauka ya bar daga yakin ta'if zai wuce zuwa makka to akwai gida yake kusa da makka tsakanin makka da ta'if ana kira jirana to anan wurin ya sauka bai na makka madina shi wannan wurin tsakanin maka da madina yake a nan arewa kenan su kuma sa'id da abin nan hune suna gabas masoyi eh, abin nan eh, gabas masoyi kudu kaɗan game da birnin makka wa ma'ahu bilal ina tare da bilal shi za na sallallahu alaihi ina tare da bilal wanda ya zo wannan wurin ya sata jiki ya ji ya yi umra domin ya yi ilan cewa zai je umra su sahabi za su bi shi da yawa to ana nan ana ya sauka shi ya je ya yi umra ya sake dawowa wa ma'au bilal fa na nabiyya sallallahu alaihi wasallam a arabi shi wani bararabi na kawo ana kira ba kawo na ake arabi ba kawo ne ba wai larabawa ba ne a ringe bambanta abun da an ce al'arabu a shadda kufur wani faka shi suke larabawa to wannan jahilci ne mai zaman kawai ana kira arab al'arab shani su daban da arab eh, a ringa gane karatun kuma a ringa tance abubuwan karatu arab kawai a ce wai barara ne in ka yi haka kuma ai ka yi kuskure ka shiga da annaba a manzana uke ma kuma ka kyauta ba ba haka ake ce al'arab ma na mutane kawai masu zaman kawai a cikinsu akwai masu jafaki faqal shi manzana sallallahu alaihi wasallam an la tujizu li ma wa watan shi wanda ba kawai ya taba zuwa wajen manzala ya ce da manzala manzala ya masa alkawar shi manzala in an zo an nemi wani abu an nusa an bashi shi shi ya alkawar cewa nan gaba in an samu za a ba baya ya cewa ba za a ba ka ba to shi wannan baragar ya nemi wajen manzala manzala ya ce to ka yi hankuri in dai har Allah ubangiji ya bani shin ba ka abin da kake shi ne ba kawai ya zai same shi shi ya ce Allah ya ta ubangiji ma wa'atani shi manzana ba za ka cika mana alkawarin ba da kake ta yi ba kala lahu shi manzana ya ce abshir yi farin ciki sha Allah za ka samu ba kala aksar aksarta alayya min abshir ya ce yi manzana ka ta mana abshir abin farin ciki farin ciki zuwa yaushe ku ringa ji yadda ake rayuwa don kuma ku koko da wannan rayuwa rashin hankuri baya kawo rahama rashin hakuri baya kawo ajiyar duba yadda matsayin manzala wani ba kawai zai ce kana cin ya ankuran ya ko yamun yawa ba ni da kawai abshir ya mun yawa abshir da kake gaya su manzala sanar sai ke ji ya ce rabu zai baka amma saboda zaman cikewa da zaman shayin hankura inda ba yi wannan hankurin ba za a iya gina al'umma ba kuma ku ringa hankura ban ce ku yi tsoro ba a'a lokacin da za a taba mutuncin ku da addini ku kare kanku amma nafsu wannan lokacin kanku zama masu isa da saƙo rahama da tausayi da jin kai da hikma da basira kuma nafsu wannan lokacin ba za a zama du'afa ba ba za ka yarda a ci mutunci ko a zuwa rushe maka masallacin ka gurga ka zo gaya malamin ka shi yi kai yan sanda kai kana kwance saboda kai kana tsoro kar ka mutu ko dan sanda za su kama ka jikin sai yana rawa to wannan mutum mutuwa sai shi masa rayuwarsa in dai ba zai iya kare addininsa ba to amma na su wannan lokacin kuma duk wanda kuke ga muna mai da su ne yan bida da ne, so muke so su shirya ba wai muke so shiga wutan ba ne A dawan ba wai sun nemi matan mu ba ne nake kisa da ya nemi a adawa ce na adawa na rahama zo mu tafi mu shiga aljanna tare eh to saboda haka in yayin da kai mun ganin ka gani ba dai da suke baka addu'a to ka inda ji manzo Allah ya ce abshir inda yi manzana ne cikin ki farin ciki ko ba baka ba wanda abu shirin lalama janna ne amma ji ba kawai ce ka aksarta alayya min abshir ka yawaita mu kullun zo ka ce abshir abshir yanzu zuwa yaushe to ku ga yanda jahilci fa akbar alayya shi manzo ne ya fuskanci abi Musa da Bilal kai haihat gadban abu ya masa dan ya ji zafi kadan ina fushi faqal radda bushra fasbala ya ce wannan ya mar da bisharan ku bilal da musa ku karba wannan bisharan tun da shi ya fi ku ku karba na fatan gani ya ce radda albushira fasbala antuma ya ce ku ku zo karba abushin ku zo ku karba kala kabilna shi suka ce manzana mun karba shi manzana sun mada'a bi kadahi fihi ma shi ce a kawo kwano akwai ruwa ciki fagasara ya dai shi wanke annunsa mai albarka wa wajen fihi shi ya wanke kansa ciki ya tara shi wa majja fihi shi kuka baki ya zuba ciki sun makara shi ce ishraba ba minu ya ci ku biyu bula abin musa ku sha wannan ruwan wa afirga ala ujuhi ku wanke fuskanku wani hori kuma ku zuba a kirjinku a nan wa abshira ku yi farin ciki za ku samu wannan shi ne ni'iman da aka fara nuna musu ba kawai na zaune eh albarka kenan nan ba ma hana shi ba shi dai abin da ake zaba shi kudi ma na wani kariya ke ba su musamman jikin manzan baki da albarka ne ya bambanta da wani shehi ya bambanta da wani malami ko waye shi kuma wanda ya hada gangan jikin manzan da wani shehi kare ke yi ke yi ban da tabbas wanda zai ba mu shara cewa shehi jikin shi yana da albarka shi na annabi kuma yana shiga aljanna shi duka jikin ka tambayi shi shi ba abin da ya fi ba mafarki ba ba abin da ba wanda ba shi da ko da zai gaya masa duk kayan banza ne daidai da kai yake shi ya samu albarka dan na plan da yake da ibadan da yake da zikirin da yake shi an je canza a matsayin sa ba shi da tabbas yadda ke ba shi da tabbas ne shi shi ne ya sallah ya zikiri an karba ba karba ba wanda sai wanda zai sa a ce an karba ibadan ne na baya shi na nan sallallahu alaihi wasallam kar su yi mana bayan da ce a gani eh, ya ce yake cewa wa afirga ala ujuhikum ujuhikuma ku wanke fuskanku wannan hori kuma da kirjin ku zuwa nan nan hori shi ne nan daga nan wuya nan wannan shaki tara na ba gan shi sa ya ce fasalli bi bika wannan sokewa lauta kuma yana ke soke shi wani nahar ke nan wa abshira kun farin ciki fa da hifa fa ala shi suka dauki wannan kwanin suka yi haka su biyu fa datu ummu salama lokacin ummu salama tana cikin khaima suna wajen khaiman nan shi ta mataki da min wara sitam a cikin wannan a cikin khaiman nasa an afdali an afdala li ummikuma yace dan Allah ku bar ma uban naku kadan ni ma ruwan fa abdala lahum minhu ta'ifa shi suka dauko masa sauran suka mika masa ta'ifa mana ce kar ku sai ta'ifa jama'a bakiya abin da ya sauran gogowa ne ta'ifa na to wannan ke nuna cewa jikin manzo akwai albarka yawun sa akwai albarka gangan sa akwai albarka jikin da yake bin sa akwai albarka yawun sa akwai albarka yawanci jikinsa sa wannan ruwa akwai albarka sabani da wani to anan ne shahid menene alaka ji shi ne wannan wani? shi ne alaka cewa na zuru bijji a rami bijji a rami ma na ya sauka wajen da ake kira jera na da cikin yakin da aka so da faru muna yaki akan faru ne ya ce na ya kuma ibn ibrahim haddasa na ismaila haddasa na ibn jurej kala abara ne a ba an na sufani ya ala ibn umar ya abara an na ya ala kana ya kuli laitani ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina yunazziru alaihi yala ike cewa ina mana gan lokacin da suke so kuma manzala wahayi ban taba gani ba kara fa baina ma nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ran lokacin da manzala ya sauka da al'ummarsa a wurin da ake kira ja'rani wa alai tawba akwai digansa ta tare da kada uzilla an an an rufe shi da inuwa don isha inuwa bi ma'ahu fihi nas ina tare da sa. min asabi daga cikin sahabinsa in ja arabiyu alaihi jubba shi wani barara da zai je yi umra makka lokacin kuma shara bai sa yadda za a yi umra ba to shi mutum da yake cikin umra bai sa irami ba bai sa harami ba kawai yana cikin aljabba mutadon mahu bitib duk aljabban ya cika da abin nan turare an shashafa turare cikin fa kai shi wannan ba kawai kin da ya ga annabi ya ce ya rasulullah كيف ترى في رجل أهرم بأمرة في جبتي بعدما تضمها بالتيب يا zaka gani mutum da ya in ya sa harami kuma a ya sa jabba kuma a jabba a cike da shafe-shafe turare ba a share umar take nan shi ya zama manzo Allah to shi ya ala ibn umayya dama ya ga sinna umar ne cewa eh, inda ana wahayi na sai ga inda maza ne fashar umar shi umar ya kira yala shi ya nuna masa yala biyar ya ce kafin ana su kuma sawahi an ta'azzuna fa ja ya ala shi ya ya zo fa da kala ra'asa shi umar ya tura kansa ya ce duba yadda yake sauka mm. fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin shi ya alhagin manzalar muhammad waje gai don sai ya yi ja fatan ya canja ya gizu ka zalika sa'a ina shari kamar mai bacci gizu kamar shari ina su kwararwa saboda malaika ya su kuma baya cikin wani duniya ake daban sun masuriya an wuce aka dauke fakala aina alladhi yas'alu shi manzo ya ce wa yake tambaye ni akan umra anifa yanzu faltini sabajin shi aka nemo mutum ba kawai ya zo fa ya bihi aka zai shi bakala. amma tibul ladhi bi fagsilhu salasa marra turaren da yake tare da wannan rigan a wanke shi su uku wa amma jubbata fanzuha kuma jabbara ciro shi daga yau ba a yi ihrami da jabba sun masana fi umrat ka canja zai ne ka shiga wannan sun masana umrat ka mata suna fi hajji abinda ake umra shi ne kamar hajji ka je ka yi tawafi ka yi marwa rafa da kawai da za shaya ba kuma yadda ake hajji ka je ka yi wani ajabba kamar wani malamin eh dama wahayi ta hanyar hadisi ai wahayi na zuwa wajen hadisi ina zuwa wajen qur'ani a zuwa wannan wahayi ne da hadisi shine da karfi dalilin da karfi cewa hadisi wahayi wanda za a yi gano waɗannan abu a ji su mun zana wahayi kagin nan lokacin shi sa mai yabo manzan da ce annabi gani wahayi la ya tasara kagin lokacin da aka zo aka gaya masa bai ce mai tambayan komi ba shi ya jira wahayi ya jira wahayi kagin saka kaya na canja shi na canja turare amma ba da manzan da ya riga Allah da zai yarda Allah ba saboda abun ibada ne kuma za ta mai shi ina da dama ya ce ka ciro wannan rigan ka sara kaza amma bai dama saboda abin da tsarin sa kayan tsarin saka kaya shan ya yi masa saboda addinin baki ɗaya wahayi in ba haka ba a yi shahadi manzana zai yi shahada nan amma duk abin da ya shafi ibada ba yi shahada na so ku gane wannan zancen addinin namu da yake a shi da hankura shi da wahayi malam a ajabba ya safa ya zai ce manzala ya za a yi shiru ya yi masa shi da wahayi ya yi masa zai iya cewa ka ciro wannan ko ka canja wannan ko ka ji ka yi amma ba a damai fara saboda wannan al'amarin ibadan umarni daga Allah kuma jaraba na kan al'umma Allah zai ce kar ku sara wula lokacin da kuke haram ni ka kasa wula mu ne haka umarni ne ka ajiye wula me yasa a'a haka Allah ya ce ka yi don jarabe ka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wannan cire wulan ba abin zai masa kawai wani dokoki a jima domin sai wanda zai bi shi da wanda zai bi sai shiga da shi a ɗan shi kenan ya ce ku zo ku yi rukuni dai da azar ku yi rukuni ku yi su gyara wanda ya zo yi sashi a jami wanda ya ki sashi na wuta duk gyara ba amma rukunin ka da su gyaran ka da lokacin zaka sa harami ka ciro wulan ka ka ciro kayan ka ka ciro wandon ka ba abin da ya an da umarni ne ya gyara bai ku gami za ku bi bilan kuma masu kin sun fi yawa wanda suke bi Allah yanzu sun fi yawa eh, arna da munafikai sun fi yawa sun ninka musulmin kirki fiye da su dubu ana nan sin baki da gasu sun ninka musulmi cewa duk ko gasu mai kananan hanci nan suna nan sun ki bin Allah da hindiya da komi ana nan da su bush eh. Isa Bushi ya kira ku faruwa ya zazzage a ya ce su bushi yake ce da fafarma wannan ko addinin ku shine addini na Allah da rahama ba addinin wanda suke zuba da gini ba wai bushi ne zai ce musulmi suke zuba da gini ba arna na sun raina hankalin mu a kirga mutan da ta kashe ira da faɗa san tun da aka fara yaki daga manzana zuwa yanzu ba ta ba kashe wannan mutane tun da aka fara yaki musulunci dudu du manzana da biyu mutum na aka kashe a fagen yaki ba su tun mutum mutum gazatul badar aka kashe mutum saba'in bayan ka kuma sami suka shiga duniya an an kirga dudu ba za ku ce dubu ba aka tabbatar da addini kai yanzu bombu ɗaya ma su ci mutum dubu uku dubu hudu ne amma mune masu zuba da abin to yace na Musa ibn Isma'il na Uhayb a shahid wannan hadisin shine an sauka wurin da ake kira menene ja'ran wannan kuma ina da cikin hanya na yakin fa’i kar ku manta fa muna cikin fagen yakin fa'is ne dasa hadathana Musa ibn Isma'il hadathana Uhayb hadathana amur bin Yahya an Abbas ibn talim an abdullahi ibn Zayd ibn ashun kan lamma fa Allah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yawm Hudayn yayin da Allah ubangiji ya ba da ganiman da sun tani gonin suka kura duk arzikinsu sun tura dukiyarsu dabbobinsu matansu baki daya lokacin da aka gama ke kuma Allah bangi ya mika kama manzan Allah kasama fi nas fi manzan Allah ya rarraba mutane fil mu'allafat qulubuhum mutanen makka wanda suka fara shigo a jini shi manzan ya duk mutum da ya ba shi gargi guda na rakuma wallan yuti ansar shi'a wanda suke tuho da shi a makka wanda suka bi shi madina mutanen ansar da suka tuho da shi suka yaki maka suka zai manzala da ya tashi raba abu shi kama wanda suka raka shi daga maka kafirin maka dangi wanda suka fi wanda suna nema rasu yi manzo Allah da ke mutum da ya ce shi an ba to ba ba mutanen sa ko wani abu ba fa ka annam wajadu suka samu wani damuwa a zuciyarsu izi lam yusibuhum ma asaba nas saboda bala'in da ya same su bai samu kowane mutum ba amma yanzu kuma akiba da wannan shi aka za ka gaya manzana ce mun ansar sun taru a can matasan su suna cewa ba kyauta masu ba shi manzo Allah ya ce a tara su aka tara su fa mun shi masu hutuba fa kala ya ma ashar ansar ya ce kuma ku mutanen Madina a ajidukum dolalan fa hadakum fa hadakum laubi ku ji kalman ku ban same ku a cikin bata kuke shi ce dolalan kuna cikin bata na fita hankali ya ce dolalan shi dolalan eh mubalaga kenan kuna cikin bada kuma hadakumullah ku ji kalmar fashi da ya shirye ku bi da dawata bai ke na shirye ku ba tauhidi fa yan wa in ba san ji tauhidi za ya wahala wani kama abin burgewa ne manzara ne shirye ne babu shakka manzara zai da'awa ne amma shirye hakika Allah ya tafi manzara ya addu'a Allah zai karba addu'a saboda addu'ansa baya fara amma haka Allah shirye shi sai ke ce innaka la tahdi man habafta walakin la yahdi man yasha innaka la tahdi la sirat mustaqim nan kira kenan in ka kira zuwa tafarki na daidai ce wanda Allah ke so da shi shi ne shi na ba ta gane <clears throat> shi ya da shi ne shi ya ce wa kuntum mutafarrikina na zo na same ku ku yan dingi ne amma rabuwa ke saboda rabuwa wani nau'i na jahannam wani nau'i ne na jahannam ban sami ku kuna cikin rabuwa da azaba gagen mu rashin hadin kai za azaba ce shi ka kura arziki yayin da wannan baya son wannan wannan baya son wannan to rahama dai ko ta ne saboda baki ciki da hasa da cutan zuciya ke sa ba ka son dawo ka samu rahama ba haɗari cuta kamar cutan hasada wannan cutan shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam ce cuta ne na al'umman da suka wuce a mai safe ku yayin da mutum ke hasada abin da Allah ba dan wansa to ina karo da kudura Allah lokacin kana ce Allah daidai ba Allah daidai ba to wannan ki sai shafi kowa ila ma ba in kana so ka ji kana da hasara ka ji dan wanka kuna tare an yabe shi baka ji wani abu a zuciyarka ba to baka da hasara kenan ka ji wani eh ya ana ko shakiki ka kuna na a zo a duk ko miliyan goma ba shi kana da ba ba ko maman na kan ka gini su wannan shi ne hasara ya za barantana ku yi karatu dan wanka kuna kilasi da shi aka yi story jaraba a ce shi ya ci farko kai kuma baka ci ba kana

a a ba na Allah ya bashi ba dan yin suka ba ce ba yanzu ni da kai kaji muna zaune lafiya nan yanzu a ce kai da sarkin yaki shi na zo a gaban ka na dubu na ba sarkin kana zaune ba ka san dalilin da ya sana hana ka ya za ka koma gida ko da baka magana ba ko na abin zaka ji a kika me yasa haka ko yanzu karatun da kuke an tambayi da ya ko karatu ko an tashi ka kaka to kai halatu kana jin zafi wanda ya me yasa shi ma kana sai zama irin ka wannan shi ne hasana duk abin da kake ji ana ma dan wanka kana ji wani abu a motsi a jikinka to wannan shi ne alaman alaman na hasar gilli kenan ina zuwa sai fama da shi har an ya tofi masa fama da shi ba shi an ji aljanna ba ya daga nan ba ya tuba ba haɗari ne shi a ta fama shi sa sahabai da kowai na kokari ya ke wannan abu musamman yadda kuke gani kan mahade ba muna karatu ba sai duniya shiga cikin mu dukiya ko na abu na daukaka kuna zaunin nan kuma da cikin kabar muka sana sai daukaka yanzu a ce a cikin kwasa bi wani wanda zai zama wakilin ku a shugaban kasa akwai wani kudi za a gaba a hannun sunna yanzu na shayin mata wannan zai waya wannan wannan ya kamata yi wannan ke kamata yi yanzu nan fala'ika ta so na duniya ta so kuna zaune lamin lafiya na ba wani abu ne ba mu da shi ba abin da yake gaban mu wannan karatu ne ke gaban mu shi sa ake gane zaman lafiya na ba ta ai ba ce baba na ka da ba ku ba na ce kana zaune ko an zo an ba iyayenka kyauta ba ba ta eh kasance zance wannan malam ko a kai na nan da yake ban sai mu ba ta da lafiya ne mata wani ka da gyara ta ce guda ce Allah ya muku albarka to ai wasu ba tana Lagos ai ta zaki Allah ya muku kada ji gaskiyarsa shi ke wahala an tashi abuwa sha hada su to ka ga annan gurmana kana da gaskiya kana da gaskiya me iya iyaye musamman uwa ita lokacin da kake wahala to wanda banzan a cikin kushi ta fi su. wannan shan uwa ne gaskiya wannan magana ka gaskiya ne ka kan ni mafiya ta ne babba wanda kake girma na mace ce to wanda suke mata barazana to ba ta iya masu nasiha su rufu mata ke yi amma ni ni ke je in lallashe ta yi menene to duk faɗa kai na ake kare to bangaren ka ne yanzu wani na lagos ya kyale kana masa wanka an tashi addu'a sha hada kai ne to kai kuma mai kuka bari ma Allah kana jin wani mu Eh, yanzu kai kake so kai kaɗai na amma to wannan shi ne mutu alamar hasada shi ne fitra haka aka hake mu wallahi shi ka daina ah, yanzu fushi ah, yanzu shahawa ba fitra ba ce me yasa kai zina da a sama turbar aiki ka aiwatar yasa ka aiwatar ba sha'awan ba ne za ka iya hana shi wannan marhushin da kake gida ka ne yasa ne Allah ya suko manzala ya Allah ya kura manzala ayoyi me yasa ka ko ayoyi don kana abu a cire ka abin da kake ba cewa juyi amma da abu a ciki tare da mulki yanzu dan adam ina so wani fishi ne me ka ji a zuci kana ji sa kana so ne wannan mutumin da aka yi masa abun kawo ku zama daidai to amma ka duba cewa zalika fadlullah yuci man yasha qur'an ke zai gaya maka shi shi lalashi zuciyarka akan makan nawo hmm? ai wannan alfada shi ya lakar da shi shi ya lakar da yahudawa da kai ma <laughs> wannan tashi hankali na kan kallawa ai shi manyan malamai kuka suke yi manyan malamai kuka suke yadda ba ka mana kan wannan wata na wani yaro ya zo jami'ar islamiyya ko sakandare ya gama ma ba shi allah ya ba shi fasaha ayoyin shi ka ce mala'iku suna su kuma sa da tsarin magana mun gama magana kenan da malamin mu da da katiran nan shi yaro ya zo ya dauki da speaker da ya kus ayoyi ya fuskanci matasa miki ɗaya ba ya sawa irin da kawo ayi ba ku ne matasa kaza ba ba ku ne kaza kun bari yahudawa suna tashar kai kun bari kaza duk ko ayoyi shi duk ne an fushi da kuka da malamai ki ɗaya saurin da ya tsara mangaran ba wahayi ba ba da za a ce wani yaro yi wannan abu mun har ba na Allah ya bashi ya tsara ina gabawa ko yana bisa daga na ya fito a jannu ne dan adan ne ya rikishan kanin mu shi wani na zaune abin ya ishe shi in ya zo iyali muna raka yaro zuwa mota da malamai mu shi wani ya zo ce ka gani ba ku da akida kawai ba ku ga mutum ba ba ku san wani su ba ba ku san ka ba wai kun zo kuna gidan mashi alaka kusa yan talibai su da ke shi sun ce eh Allah ya sa iblis ne mu da ya abu shi ya zo mu tafiya nan domin ne wai yaro ya zo ana girmama shi shi ne hasada hasadan kenan za ka ce gani ana cewa haɗa kai haɗa kai ya za hada kai a haɗa hada akida ne eh <laughs> ina a haɗa hada akida ne A akidan kara bai amma kowa da son zuciyarsa yanzu nan mun tashi zama yi abu son zuciya zai sa wani gabas yanzu mu ce mu tafi kowa da manufansa in ji ba ji son zuciyarsa ba to za a iya rushewa shi abin da yake shi za to wannan shine dan adam to abin da zai hada mu shine ayan qur'ani in ka kauka dawo in ka kauka dawo shi za ka soko da qur'an da annabi don a shirye mu wannan shi ne to shi san za a shiga aljanna sha ka da bayan sai a kosara a cikin waɗannan gillin da waɗannan abubuwan Allah an shiga aljanna shi ka zama babu fita gilli ba kuma ba ka mace ba wani gudu bai dame ka wani ba haka jana ai ba za ku nuna shi za a yi jima wani na can kuma tauraro a sama na bakwai aikin sa ne kai kuma da Allah hamsa salawatu da kyara amma ba ka jami'a fi duniya da an kyale ta ba cin wannan gillan ba zai yi ba don Allah sai na masu bizau na makuntun ta amma to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa saban fa kala ya ansar alam ajikum dulalan ban sami ku bata kuke fa za kumullahu bi shan shiriku shire ku annuna wa kuntum kun kasance mutafarrikina kun rarrabu fa alafa kumullahu bi shan ya ba ku hadan kai ka dai kadin kai ma annu Allah yake sai ku Allah yana fushe hada kan ku lokaci daya wa alata na same ku a talauce miskina za matsala ba fagina kuma laubiya Allah ya wadatar da ku hanya ta kaga duk manzo Allah annabi ne ina danganta wannan iman da ubangiji sa kullama kala shay'an ko yaushe fada wannan abu qalu shay'an sara su ce Allah wa rasul amman ke Allah da manzon sa su zasu ya mana manni saboda suna kan daidai yace wannan amman ma'ana su zafi ya mana manni sun ba mu sun da sun ba mu Allah ya shirye mu manzo Allah ya shirye mu manzo Allah ya kira mu zuwa daidai Allah kuma duk ni'imar na su suke da manna kan mu eh, ka da manzo Allah ya gama wani sheti ma yamna aku an tujibu rasulullah sallallahu yace me me hana ku ku bani ku kuma ku yi raddi ku bani hamsa me hana kuma kuna da hamsa na ku bani za ku iya cewa kai ma ka fito daga ka. ka zo da baki ka ka zo ka zauna can za ku iya fada ba su ku ba kala kullama kala shi an koyaushe manzo Allah ke wani abu karu Allahu wa rasulu aman Allah da sa suke da manna akan mu ka ta shi manzo Allah ce to inde ba za ku ba da jawabi ni zan ba da jawabi law shi to da kun so za ku mu kun kuntum da kun ci da ni ji'ina kaza kaza kana kaza kaza ka zo wurin mu ka kasance ba ko da jama'an ka ba ku da mahawa ba ku da wani sauka ba ku da komai mun soke ka mun ce da kai mai ma komai za ku ya fara wannan jitana kaza kaza asar da shi ya faɗa su ma abin da za su ya fada ya koya masu cewa ko da ni na zo na hada maku kuma kuna da abin da za ku gaya maku kage insafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh cewa za ku iya cewa ni kuka mun baya ni na zo kuka kare ni da jini na duk duniya sun ci kun zo sahabai na kun ba su ruwa kun ba na abinci madina suka hada gonakin suka ba manzo Allah shine abincinsa har Allah zai ya zo ya bude ya bude kaiba suka ce da kai suke kula da kai suke maka komai yake kuma za ku ya faɗa maka amma tun da ba faɗa ba ga ni na faɗa muku ce ce to abin da na yi asar dauna an yi zaben na bishatu ba yi ba ku gan mutane su tafi da kuma da dabbobi wata zahabu bi nabi ila rahatu ku tafi da nabi ya ce ba ku yi dare wani shi wani rabu na Allah ya kasa mu mutane su ta da duniya da mun kage ana ba mutum duniya ne tafi da shi ko da ni ban ban dauka ba ban ba ku ba ni da ku hanyar ɗaya mutu ba ku yarda da wannan sheke laula hijira ba neman lada a sa ni daga cikin masu hijira ba la kuntu imra amina amsar daga yau zan ce ka a kira ni dan makka ni mutum majina ne amma na jinjina kai na zuwa makka don a sa ni ladan hijiran da na yi amma ku sani ba. da yanzu na yanke nationality na maka ba ɗaya mutum madina me kuke bukata kuma don na ba wai su tarkace kaya shi ku zo kuna damuwa da kaya ba ku na tare da ku sheke walau salakan nasu wajiya kawai shi ibada ya ce da mutane sun rabu mutanen madina sun biyo hanyar duwatsu shi ne wani kware haka na hanya a wasu shi iban hanya tsakanin duwatsu da shi ne shi ibada ce su jama'a kuma mutane maka sun juna an rabu biyu la salatu wa jal ansar wa ba da na ji ta farkin da da an zo an sadi ni ga mutane maka sun bi nan mutane madina sun bi nan in dai mutane madina sun bi hanya cikin duwatsu biyu ko wani ta farki ne sai na bar kowa in bi ku annan ne mutane madina suka aje kayan ya ce kuka ba su taba sai matsayin su bashira zaton da suke yi ba su saman su kai wannan matsayin ba ba su taba suna su kai wannan matsayin ba lokacin da mutane madina sun sallama manzala cikin ba su taba jade manzala su sun gai rayuwan baki ɗaya hannu ya mika masu zance maka bai dame shi ba zance dangi bai dame shi ba zance addini ne da yan wantaka musulunci a nan mutane madina suka soke komai daga yau ba wanda zai taba manzala zaman lafiya suna ganin an gama me kuma za musu kuka kuke ma ba ka son komai ma shi manzo Allah yake da su kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ansar shi'aru ya ce mutane madina game da ni su ne kayan ciki karman liga da yake manyan ciki eh ya ce su ne karman liga da yake manyan ciki to wannan su bisa mutane su ne babban liga da ji wannan karin magana duk wanda ka san shi kafin su iso na su iso a gare ni shi sun tar da ku kuna manya eh ya ce ku ku ne kananan riguna wanda suke bin riga mutane kuma da tsaro ne babban riga shan sa ku tun a kawo wani adalai duk kuma waye a nan magana ne mutane majina suka saki in ce abin namu ba mu taba sai matsayin da ba sha a bisar shine babban riga da ake sa bayan sa kanana shi yake kuma manzala fi ba su labarin da ba sani ba wanda kuma gaibi ne ya ce bayan na mutu za ku gai mamaki inna kun satalkon ba bi asirata ya ce ba asirata bayan na za shawa za ba za su damuwa da ku ba eh za su fifita kan su kyale ku bayan mutuwa ta za ku gan fifita na an kyale ku biyu ku hankuri hatta talqauni ala mu hadu a can kautara ina jira ku mutane mai an gaba ai mutum madina har yanzu ka shiga madina ka san gari ne masu kauna annabi shanin da ban har yanzu har yanzu ka shiga madina ka san ka shiga gari gari ne mai rahama gari ne mai aski gari ne mai nusuwa Allah ya samu gaishe ran tashin kiyama kaji kalmomin nan komai a dawarsa an gaya mashi kaji a kan kalmomin ma masu tsada ne wannan shi ne in wa ba yadda za mu iya bota ma Allah in ba ma son juna da yin yadda muke ke son ka shi ne kayan laifi zai nemo maka uzuri nemo maka uzuri shi rasa uzuri ce, to wani kayi abu ne ka gan manzala kaunan da yake masu abinsa mutum ne zai ce na yi jina manzala ce la'ala runguman ta yi ba zina kayi ba ya ce manzala na yi zina na ce la'ala sun banta ka kayi kagin shi ya zo kai ki ce ni manzala yana nemo masa mu bincike laifi ma muke yi ba wai ana ga a'a bincike ne yadda muke zaunan nan duk mutum da ya zo ya ce sarki ya ce ya ce da ke kaza to an fara dawa daga ranar ba ma bincike dama neman abin ake an kawo to wannan shine haɗe to sahabai ma wanda zai gaya masu ma basu yarda babbaranta na za a gaya masu mu ne ma wanda zai gaya ma a nemo don a raba kai na wani ne ya nan cewa ne a ba ka ga ne munasaba ba bayan ce yau mahuni ne kasa mafi nan kuma eh? Eh, ba hanyar za'a eh, ba ne ba ya ki dero ba da gina aka je ba sai magana da yake kushe na wannan jumla din hmm. ta kuma Allah ne faɗa su wa sanin ba ne wa ya zahabu na bin nabi sallallahu alaihi wasallam eh ina ba su labarin ba ku ganin mutane su tafi da wani ku tafi da annabi ku ba eh shi ke ba su labarin duk magana sa na sa shi ke sallallahu alaihi wasallam

to me na wai shi ka tambaye ba san wannan cikin karatun baki da musa sallallahu alaihi wasallam shi ke fara duka ya ambace sunan sa dole ayi salati shi dai nan dai mai rubutu ne fada wa yanzu manzala ke bada labarin ina salati shi ma an umarci shi mai salati amma nan wurin masu rubutu ne sun zo tunda ambace mu an da Allah shi sun yi salati ko a sallallahu alaihi wasallam sallallahu me sallallahu alaihi ina nan ya tabbata ya tabbata ne sallallahu alaihi ba shi ne salatin Allah ya masa salati ba shi ne ba eh wannan shi ne cikin da ya tabbata salati ibrahim da wannan ya tabbata iktisar ne an yi shagaba manzana ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da shi wasan yaran ba shi buha ba shi ba ah. salatin da ya fi ko ibrahima ibrahimiyya cewa alama suna Alama Muhammadu wa ala muhammadu muhammad wanda sauni amma kira suna kan a sai ne kamar kamata ka sai na rayuwa da wani wannan yin wanda ya ambace da yi salati ba ne wannan yau shi ne ambace sunan ka kama salati ibrahima ka gama ka sake dawa wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kalmar biyu shine salati shi wannan salati shi shine salati hira da an ci tabbata a gare ka wajen Allah an yi shi kuma ba lokacin da ake cewa rahimahullah dubi da ne eh, akwai ikisar akwai mai Ya jahilai ne to kaddara nasu nasu ne kuma ga yi ne manzo Allah ne da me zaka dauka to su jingina na su zo yin wujin na ganin magani ku yi hankuri ah, dan wanku malam jafar wanda ya siyo wannan kayan nan wanda yake zauna nan ashe muna ce ya ci zai siyo batir nan ashe shi shekaran jiya bakin lafiya yau an tashi da mutu ba rashin lafiya ba komai bai wuce kwanan biyu ba wala ka gani shi yau zaka zaka tausaya masa wallahi mutuwa ya ji tashi hankali ne sun shafu tana sharawa yanzu ciwon ciki kirji tana kokan kirji ya fiya ya ci duk a cikin kano na ya zage a karbe shi a rasa maganin ce mutum kayi rashin lafiya za ka gani muna cikin bala'i yanzu da asuba ne tara su ce giya wani sanane ta sa kuma sa addu'a Allah ya sa wallahi ya rikice ya rikice ya shiga wani hali wallahi ya rikice Allah ya jikansa Allah ya jikanta Allah ya jikanta Allah ya ba shi hankuri wallahi Allah ya ba shi hankuri Jafar wanda yake zama Thank you.